yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ke daidai da uku da watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da uku ga watan agus shekara ta dubu biyu da sha daya wannan shine ne kasar na arba'in da uku daga cikin jeren jiyar karatukan littafin fiqh sira wallafa babban malami profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun taho tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa inda ya fara bayyana wa'azi yana yin da'awa yana karantar da mutane a fili ba a ɓoye ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a inda malam yake cewa wannan dalili ne akan kenan musulmi ya bayyana addininsa a duk inda yake daraja ce ɗaukaka ce ziyara ce kaskanci ne musulmi ya rinka kyamar bayyana addinin musulunci ko kuma bayyana cewa shi musulmi ne shi ne mai kawo mana kyakkyawan misali ya ce bokaye ne da yan tsibbu da yan sihiri fir'auna ya gayyace su don su tura shi muƙabala da annabi musa a lokacin da al'amari ya firke annabi musa ya yi nasara da galaba a kan waɗannan 'yan sihiri nan take sai suka faɗi suka yi sujida ga allah ubangijin musa da haru kaga a nan ba su ji tsoron su bayyana su ba tare da cewa yanzu yanzu ne suka musulunta haka abin yake dukkan musulmi ya bayyana addinin musulunci a duk inda yake saboda musulunci alkhairi ne saƙo ne na Allah zuwa ga bayan Allah zuwa ga halittun Allah rahma ce da Allah maɗaukakin sarki ya nufi bayan shi da ainihin ita wadda sakamakon haka ya turo da yayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaunar shi addini ce biyayyar shi addini nuna goyon baya da kare shi da tsaya shi da tallan hajar da zo da ita addini ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne mala yake cewa ka dubi idda fir'auna ya rinka gargadin mutanen nan da cewa zai datse musu hannaye da kafafuwa zai gicciye su amma duk da haka ba su ridda sun bar addinin da suka karɓa ba me suka ce sai suka ce labai malam ce haddadahum bi annahu sayaqqa'u aydiyahum wa arjulahum wa sayaslibahum in lam yarji'u an al-iman bi Musa alayhi salam fir'auna ya gargaɗe su ya ainihin nuna musu barazanar zai datse hannayensu da ƙafafuwansu kuma zai kere su idan har da su rudda sun bar ainihin addinin annabi musa ba alaihi salatu wassalam mala ce sama za kalu to me suka ce da suka ji haka allah ce kalu la bayya sai suka ce ba laifi ba matsala ba damuwa inna ila rabbina munqalibun mu masu komawa ne ga ubangijinmu mun san cewa iyakacin abin da za ka iya yin kenan shine ka hallaka mu ka dace wannan rayuwa ta duniya amma bayan haka fa babu wani abu da za ka iya yi idan ka kashe mu ba za mu koma cikin wata jahannama taka ba ne za mu koma zuwa ga wurin ubangiji ne inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana kuma muna fata muna sa rai muna ƙaunar Allah maɗaukakin sarki ubangijin mu zai yafe mana laifuffukan mu alkhatawa da alkhati'a idan suka zo a cikin alkur'ani ba kuskure suke nufi ba suna nufin laifi kamar da Allah yake cewa la ya'kuluhu illa al-khati'una ba masu kuskure ba don mai kuskure ba abin zargi ne a musulunci kuma ba mai laifi bane amma alkhata alkhataya ina yana nufin laifi da masu laifin laifin da fir'auna ya sa su suka yi na sihiri da tsafi da rufa ido shine suke cewa suna sa rai suna fatar saboda imani da suka yi Allah madaukakin sarki zai gafarta musu waɗannan ainihin wato laifuffuka nasu me yasa sai suka ce an kunna awwalal mu'minina kasantuwar mu ne farkon mumine da annabi Musa kafin kowa ya imani da annabi Musa mu ne muka fara yi kamar yadda ne bayanin cewa a nan abin da suke nufi shi ne su ne suka fara bayyana imani da annabi Musa domin akwai wani mumini cikin majalisar Fir'auna a cikin gidan Fir'auna akwai wata mumina amma dukkan su suna ɓoye imanin su ne to ranar farko a fadar fir'auna a gaban fir'auna jiharan a bayyane waɗannan su ne suka fara bayyana imani fir'auna yana tare da wannan matar tashi bai gane cewa ta yi imani ba tana ta koyi imaninsa wannan ainihin da fado shi ma yana tare da fir'auna amma bai bayyana imanin shi ba sai ranar da annabi musa alaihi salatu wassalam ya shigo gidan bayan waccan muƙabala da ya riga ya yi nasara a kanta sai ya rage yanzu saura hujja irin ta kafirai da jahilai waɗanda idan hujja ta ƙare musu sai su sa ƙarfi ta haka sai ka tashi ana dukan annabi musa haka tashi ana dukan annabi musa a wannan ranar ce wannan mutum wanda har ake kiran sura sukutun da guda da mukamin shi da matsayin shi saboda isar shi ta zo a cikin surar ake kiranta suratul mu'min surar mumini banda suratul mu'minin da ka sani a qur'ani akwai suratul mu'min ita ce kuma suratul ghafir ina fatan an gane saboda ne a cikin ta Allah yake cewa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktimu imanahu wani mutum mumini daga cikin majalisar fir'auna wanda ke ɓoye imanin shi a ranar sai aka ji yayi magana ya ce a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum yanzu ne sai ku kashe mutum dan ya ce Allah ne ubangiji hujjoji ya da su daga wurin ubangiji ku bar shi idan abin da yake faɗi daidai ne za ku gani in kaza ne kaza kaza haka ya ci gaba da musu wa'azi tsawon lokacin ka karanta kusan ayoyi tara zuwa goma mu'minu ali fir'auna kenan a ran nan ya bayyana imanin shi to kaga wannan bayyana imani ya faru ne bayan yan sihiri don haka waɗannan masu sihiri suka ce an kunna awwalal mu'minina kasancewar mu ne farkon mu'mini haka za amanu imanal qawiyyul wasiq min dinihi mala yake haka waɗannan yan sihiri suka dawo suka yi imani imani na wanda yake da aminci akan addinin shi duk wanda yake da aminci akan addinin shi shine yake bayyana shi baya jin tsoro amma wanda yake tsartsar yana ganin ba shi da confidence ba shi da certainty ba shi da tabbas ba shi da sakankancewa game da addini ba iya bayyana shi na ɗaya kenan na biyu wanda ya san da zai iya withstanding ɗin challenges in ka san cewa kana cikin makiyan addini kana cikin kafirai kana cikin waɗanda suke munafiƙai ne idan an sako magana addini ba za ka iya cewa komai game da addinin ba wannan mana daga cikin dalilan da kan sa sai da dama mutum sai ka ji ya ja baki ya shiru to amma a matsayinka na musulmi tsakaninka da Allah me yasa ba za ka iya amsa duk ƙalubalen da za a wa musulunci ba domin waɗanda suka zauna suke sukar su ba malamai bane a cikin addininsu su ba malamai bane kan abin da suke faɗi suna amfani ne da common sense and common philosophy kawai tunani ne na gama garin ɗan adam kai ma sai ka ba su amsa da tunani na gama garin ɗan adam suna fata an gane shahararren kissa wadda ta faru a ƙasar ko tarayyar soviet wadda ta rushe kusan shekaru ainihin talatin da ta gabata da aka fi sani da ƙasar rasha a inda gaba ɗaya ƙasar suka yi tawaye cewa babu allah babu mahalicci ƙasar kuma tana cike da ƙasashe irin na musulmi kamar irin su ƙasashen kosovo armenia azerbaijan albania da makamantan waɗannan duk suna ƙarƙashin tarayyar soviet ne waɗanda waɗannan ƙasashen sun fara shiga addinin musulunci tun ƙarshe-ƙarshen rayuwar umar farkon zamanin sayyidina Osman musulunci ya ƙarfi a waɗannan ƙasashe yanki ne na turai yau sai aka zo aka danno wani mulki na gurguzu cewa babu allah babu mahalicci malami ya zo ya tasa yara 'yan firamare 6 a aji yana ƙoƙarin ya tabbatar musu babu allah amma from the philosophical point of view sai ya nemi su da wayar ne da dabara ba wata aya ba wani hadisi ba wani jawabi sai ya fara nuna musu wannan menene yara suka ce allo wannan mecece dasta ce wannan menene chalk ne wannan menene kujera wannan duk yara suka gamsu yanzu kun ga waɗannan abubuwa akwai su suka ce eh sai malamin ya dawo ya ce to yanzu ina Allah yake kuna ganin shi sai suka ce a sai ce to kun ga ba Allah kenan yara suka yi shuru ‘ya'yan musulmi ne amma shi kafiri ne yana son ya batar da su sai wani yaro haziki sai ya ɗaga hannu haka ake so duk makaranta tun daga firamare ku ba da freedom of speech ku ba da ‘yancin magana in yaro ya ji abin da bai gamsu ba ko bai yarda ba duk kankantar shi duk kankantar karatun shi ko ɗan aji ɗaya ne ya tashi ya jefa wa malamin tambaya ko ƙalubale ba ya zama yana tsoron da ya yi magana ga wata dorina irin ta wala kiri za a taɗe shi da ita ba ko kun fahimta jama'a na aka yaron nan ya miƙe ce shi ma yana da tambaya ya sake maimaita irin abin da malami ya tambaya yara akwai allo e eh, shi. wannan menene kaza duk yara suka ba da jawabi sai ce ashe akwai waɗannan abubuwan kenan ya kama hankalin yara shi ma yaron ya ce kenan yanzu duk abin da muke gani akwai shi yara suka ce e abin da ba ma gani kamar yadda karatun malam ya nuna babu shi ce e yara ina hankalin malam yara suka duba suka duba lallai ba su ga hankalin malam ba ce to malam ba shi da hankali ke shi kenan conclusively zai a tashi da wannan abin ya yi daidai ko kun fahimta jama'a to waɗannan irin abubuwan jama'a abin da muke so mu nuna idan har kana kyamar ka bayyana kai musulmi ne a ma'aikatar ku ko a kasuwa ko a ina ne kake to dalili ne akan kana da rauni kwarai da gaske dalili ne akan cewa wato baka shirya wa addinin ba domin ko da baka ɗaukar littafi kana zuwa karatu ko zuwa kake inda ake wa'azi ka zauna kana saurare bayan lokaci zaka ga cewa abubuwa da yawa kanka zai waye zaka ka samu ɗimbin ilimi domin mafi yawancin sahabbai ma ba da littafi suka karatu ba zama suke gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi suna fahimta suna riƙewa Allah yana tofa albarka a cikin abin da suka riƙe bayan lokaci sai ka ji an ce zo a tura ka ƙasa ka kai za ka je karantar da su addinin musulunci in ka tambaya wanda littafi ya ɗauki karatu babu littattafai nawa ya sauke babu ba kawa'idi ba ahlari ba bulugul maram ba risala Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yace fa ma kanu mu'minina du'afa'a waɗannan mutane mabiya fir'auna ba su kasance mumine masu rauni ba an gane waɗannan mutanen da 'yan sihirin fir'auna da suka yi imani ba su kasance mumine masu rauni ba yastahyuna min dinihim yadda zai zama suna kyamar ko suna jin kunya addininsu wa ka'annahum ala batilin ya zama ga sunan kamar akan addinin ƙarya suke wa ghairuhum alal haqq wasun kuma ya zama kamar suna kan ainihin addinin gaskiya ne ina fata an gane to kun ji wannan ita ce matsala ta hudu ita ce karshen abinda wannan karatun ke nunawa jama'a kada ka sake a matsayin ka na musulmi ka kyamaci addinin musulunci kada kuma ka ji kunyar bayyana cewa kai musulmi ne ba ganin yau har ya kai stika suke mannawa a jikin mota a jikin kofar gida a jikin ofis ofis ne na gwamnati ba amma tun da shi ne yake ofis din sai ka ga ya manna i'm a catholic family ni dan roman katolika ne abin da yake baya baya jin kunya bayyana addinin shi sai zai sa katon cross na fata an gani. Allah madaukakin sarki ya taimaka khamisan na biyar malam yace inda ma sa'idar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ala Jabali safa a yayin da manzon Allah ya hau dutsen safa wannan da ce muku ainihin wato abin nan jabalu abi Aisin, wato jabalu abi Aisin da dutsen safa suna manna da juna ne inna ma jabalu abu Aisin shine yake ainihin daga baya kuma shine ya fi shi tudu to asali kaga dutsen safa kenan ya hau to a lokacin da ya hau dutsen safa din nan ya hau ne domin ya yi shela dan ya tara dangi liyajma ashiratahu haulahu domin ya tattaro dangin shi su kewaye shi liyasma'u kalamahu don su ji jawabin da zai musu qala sai aka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi gaisuwa irin tasu bai ce musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba ya ka ya ce wa sabaha wannan kalma ce irin ta jahiliya a jahiliya suke yin ta amma kuma musulunci bai hana ta don haka zaka ji ma hausa mu ne ita ce jama'a barkanku da asuba barkanku da asuba shine wa sabaha ina fata an gani wa hadhihi kalimatun jahiliya mala yace kaga wannan kalma ce irin ta jahiliya ita da alaihal arabu larabawa suka saba da ita fil jahiliya tun a lokacin jahiliya walakin kanu aidan ma'a qawli hadhihi ibara sai dai kuma tare da cewa suna faɗin irin wannan kalma ko kun fahimta jama'a yakhla'u ar-rajulu minhum thiyabahu idan mutum yana da wani jawabi da zai jama'a sai zai tsaya a wani tudu yayi shela jama'a barkanku da asuba yana faɗin haka kuma sai fara cire suturar shi sai ya cire har ɗan biras mace sai ta cire har siket ɗinta sai ya yi tsirara gaba ɗaya sai ta yi tsirara gaba ɗayanta ko kun fahimta jama'a wa ya hafi turaba ala nafsihi sannan kuma sai rinka ɗiban turbaya da ƙasa yana watsawa a jikin shi kaga ai dole dangi su taho da irin wannan kwarmato yayi da ƙarfi kuma an ga ya cire riga ya cire wanda ya cire kamfa ya cire komai sannan yana ɗibo ƙasa yana zubawa a jikin shi wa zalika likai yajtami an-nasu alaihi wai sukan yi haka ne don ai marmaza jama'a su taru gare shi su kewaye shi a san cewa akwai matsala thumma yukhbiruhum bil khatar alladhi dahama ko bil khatar ad-dahim sannan sai fara ba su labarin hadarin da ya tunkaro su wanda suke saurare wato idan ya je ya gano musu wani haɗari yana so ya gaya musu to hanyar da zai bi kenan hanyoyi guda uku hanyar farko ita ce yayi wannan ya kuwa hanya ta biyu ya kwaɗe tufafin shi hanya ta uku kuma ya ainihin rinka watsa ƙasa a jikin shi to yanzu suka taru sai musu jawabin cewa ga wani haɗari ko ga wani jawabi da yake so ya musu malam ya ce wa huna nalhazu anna rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam ya takhalla an hadhihi tariqa bi kamiliha to anan abin da za mu lura shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya san al'adun da suke yi da ya zo zai yi tashi sanarwar sai bai watsar da irin wannan hanya ta su gaba ɗaya ba falam ya sa'ad ala safa haka ne wa yunadu bi tariqin bi tariqatin jadida wa yatruka tariqatahu bai hau ainihin wato dutsen safa ya yi shela da wata sabuwar hanya ya bar irin hanyarsu da suke yi ba kun ga na farko hawa dutsen safa ɗin ko hawa tudu al'adarsu ce yin wannan yekuwar al'adarsu ce kun ga bai ƙirƙiro wata sabuwar hanya ba sai bi hanyar da suke bi sun lamma arada da lam yakun taqlidan kamilan amma kuma da ya ya amfana da irin wannan hanyar tasu ta shela sai bai kasance ya yi kwaikwayon su cikakken kwaikwayo ba bai duk abin da suke bi ba ma'ana daga cikin abubuwan nasu sai ya dubi wanda ba laifi sai ya yi sai ya dubi mai laifi sai ya watsar ya hau dutse su ma suna hawa dutse ya ɗaga murya ya shela su ma suna yi amma watsa ƙasa da suke da cire sutura fa sai bai yi ba don wannan bai dace ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam sai ce falam ya ta'arra bai yi tsiraici ba walam yahtu ala nafsihi ba. bai zuba wa jikin shi turbaya ba wa bittali kenan abin da wannan darasin ke nuna mana faqad fada min ladal ghayr annabi ya amfana daga abin da ke wurin wani kenan istifada munbadita amma amfani mai tsari wato abin da malam yake so ya ce idan ka zo ka buƙatu zuwa ga mu'amalantar wasu mutane babu laifi za ka iya bin hanyar da suke bi amma wadda take mummuna ce to ka bi daga ciki sai ka ɗauki abin da yake kyakkyawa wato kenan in za ka kwaikwayon wani musamman wanda ba musulmi ba akan wani abu da ya zama maka dole sai ka dubi abin da ya zama dole ka ɗauka sai ka ɗauka abin da ba dole ba kuma sai ka watsi da shi wato yanzu ka zama kayi hikima kenan ka bi cikin tsari a wajen kwaikwayon naka ko kun fahimta jama'a sai malam yake cewa mumbabita istifada istifadatun mumbabita wato sai ya amfana amfanin mai tsari bima la ya ta'aradu ma da abin da bai yi karo da addinin shi ba ko kun gane jama'a fa kalimatu wa sabaha kalmar da yake barkanku da asuba laysat mamnu'a ba a hana ta ba a shar'ance za ka yi amfani da ita a matsayinka na musulmi duk da ana yin ta tun a jahiliya amma ba a hana ka ba wa inna mal mamnu abin da aka hana an ya ta'arra al-insan mutum yayi tsiraici fi misli hadha al a irin wannan matsayi au an yahsu ala nafsihi turab ko kuma ya zuba wa jikin shi turbaya waɗannan abubuwan su aka hana fa akhadha allazi la yu'aridu ad-dina dan haka sai annabi ya dauki abin da bai kare da addini ba wastafada minhu ya amfana da shi wa taraka ma yu'ariduhu sai ya watsi da abin da yake karo da addini wa hakaza aidan lil muslim haka nan musulmi ya akhudhu mimma ladal ghayr zai iya ɗaukar abin da ke wurin wani wanda ba musulmi ba ma ya kunu hasanan abin da yake kyakkyawa la yukhalifu dina wanda bai saba wa addini ba wa yatruku ma yukhalifu din abin da ya saba wa addini kuma sai ya ainihin bari falistifadatu min al dan haka amfanuwa da wani abu wanda ke wurin wani wanda ba musulmi ba takunu wafqa hadha al za ta zama a bisa wannan ma'aunin ne ka je turai kayo karatu menene ka je ka karanto ka je ka karanto pharmacy ka je ka karanto law ka je ka karanto engineering to wannan karatun da ka yi mai amfani ne sai ka taho da shi amma irin al'adunsu da suke yi na cin abinci hagu da dama ba za ka ɗauka ba al'adunsu da suke yi na babbaye magana yaro ya ce ƙarya kake yi ba za ka ɗauko wannan ba al'adunsu da suke yi na aure da wasu cakuɗe-cakuɗe ba za ku ɗauko wannan ba kenan technological aspect industrial aspect su za ku je ku ɗauko ilimi da fasaha da masana'antu da ƙere-ƙere sai ku je ku ɗauko kana shigowa sai ka shigo da babbar riga ka kamar yadda ka bar gida. amma ka je ka dawo da wata 'yar guntuwar riga ka zo ka sa wani kabeji a wuya haka ne ka zo gaban limamai za ka wuce za ku zauna lafiya duk allurin da ka zo da su ba za su saurare ka ba sai ce ka ga yaro ya zama kafuri ko kuwa to duk abin da ka zo da shi za ci kare Allah ku rabu da shi ya je ya sawo kaya irin na fastoci yau karatun shi din ne ko kun fahimta jama'a shi yasa kuka ga su sardauna da su tafawa balewa da su minista ribato da su wane ne bukar wane ne ba a kyamaci abin da suka zo da shi na boko ba saboda har suka yi bokon suka gama ba su yarda komi na al'adunsu ba sardauna sai gan shi da raunin shi kace shi ne sarkin musulmi tafawa balewa haka yake da shi. ba abin da suka zo da shi wanda ya saba ma al'adar mutanen ƙasar don haka sai kaga ba a kyamarsu ko kun fahimta jama'a amma yanzu da mutum ya dan fita nan nan nan nan nan ya yi karatu ƙasar gana wani in ya je kenan sai ya dawo sai ku ga ya birkice dattijo magana ya ce uncle i'm sorry but you are telling lies a ce me ya ce ne a ce a ai kun san shi bakin bature ne hausar ma yanzu ba jinta yake sosai ba kaji shigantaka wai hausar ma ba jinta yake sosai ba saboda ya ji ya yi boko yanzu saboda haka abin da wannan karatun ke cewa idan bukata ta kama za ka iya ɗauko wani abu daga waɗanda ba musulmi ba amma sai ka ɗauko kyakkyawa abin da ya saba wa wannan kuma sai kai watsi da shi to sai malam ya ce wannan shine ma'auni dangane da kwaikwayon wasu waɗanda ba mu ba fala ya kunu shakhsu kada mutum ya kasance ya rufe wa kanshi kofa rafidan yana mai watsi ne kulli ma lada ghairihi ga duk wani abu wanda ba nashi duk wani abu wanda ba daga gare ka ba ka yi watsi da shi ka rufe wa kanka kofa ka ce ba ruwanka da shi me yasa sai ka ce saboda kafirai ne sai kawo komai ka ce ba ruwanka da shi ko kun fahimta malam yake karka kasance haka aw fatihan kar kuma ya buɗe kofar shi gaba ɗaya muqallidan mai kwaikwayo gaba ɗaya da kulli ma ya jiri ladal akhari na ga duk abin da ke gudana a wurin wasu karka zama haka wa inna mal iktidalu abin da ake so shine bin daidaitawa tsaka-tsaki moderation daidaitawa wa akhadhul hasan da kuma ɗaukar abin da yake mai kyau wa tarki da barin abin da yake mummuna jama'a kun gane wannan to wallahi da a ce yadda 'yan bokonmu na farko irinsu ta fawa ɓalewa da irinsu sardauna da su wane ne wane ne da haka na baya suka biyo baya to da al'amarin ci gaba ya yi nisa a ƙasar nan ko kun fahimta jama'a to amma sakamakon wannan rashin wayewar sai 'yan boko na baya sai suka ɗauko wasu ɗabi'u da wasu al'adu waɗanda baki ɗaya suka zo suka sa ake kyamar su ake kyamar komi nasu kuma sai ya zama waɗanda ba su bokon ba sai suke ganin gaba ɗayan bokon gaba ɗayan shi sharri ne shine har ya haifar da irin waɗannan munanan fatoyi da kake ji wannan ya ce boko kafirci ne wannan ya ce boko haramun ne wannan ya ce dan boko dan wuta in ba haka ba dan boko na farko a cikin addinin musulunci manzo Allah ne ya tura shi je karatun boko sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ba shi scholarship da izinin manzon Allah da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sahabi Zaid ibn Sabit ya je yi karatun boko a hannun turawa ya je ya yi karatun bokon ya iya karatu ya iya rubutu da ya dawo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nada shi shine sakataren gwamnatin musulunci ya iya karatu da rubutu da larabci da zaran qur'ani ya sauka shi za a sa ya rubuta da zaran turawa sun rubuto wasiƙa shi za a ba ya karanta idan annabi yana da jawabi da zai aika wa turawa sai a kira shi sai zo sai ya rubuta musu wannan shine ɗan boko na farko a cikin addinin musulunci al-imam ya hadisin shi da isnadi kyakkyawa sahabbai ba su kyamace shi ba sahabbai ba su ce dan ya je wurin kafirai yayo karatu ya zama abin kyama ba shi kuma bai taho da wata mugunya al'ada ba ko kun fahimta jama'a to ne nake so da Allah jama'a ku ɗan yi hakuri kaɗan zan yi wani ratse a cikin wani littafi mai suna the crisis of western civilization azimatul hadaratul gardiya by dr muhammad ali al-khuli gashi zan ɗan karanta mana wani preference ne wata 'yar sharar fage ce wadda take 'yar takaitacciya kwarai da gaske littafin ma'ana yana faɗin matsalolin da ci gaban yammacin duniya ke ɗauke da shi wato a cikin littafin ya yadda da cewa turawa da mutanen yammacin duniya sun zo da alkhairai masu ɗimbin yawa sun zo da ilimi sun zo da kimiyya da fasaha sai ce amma kuma wajen addini da tarbiyya to su lalatattu ne sai ke cewa don haka mu muna da addini da tarbiyya su kuma ba su da addini da tarbiyya su suna da kimiyya da fasaha mu kuma babu haɓaka kimiyya da fasaha a cikinmu don haka abin da yake daidai shine in ka buƙatu zuwa ga kayi karatun bature to sai ka je ka yi karatun kimiyya da fasahar amma da addinin shi da tarbiyyar shi ba ruwanka da su bari ku ji abin da yake cewa a cikin wannan ainihin wato sharar fagen nashi ya ce a lot of people in the third world countries look at western civilization with great admiration owing to its industrial progress or technological superiority ce mafi yawancin mutane a ɓangarori waɗanda ba ƙasashen turai ba kamar ƙasashen asiya da ƙasashen afirka sai suna kallon turawa cewa wasu mutane ne waɗanda suke a sahun gaba da su da ainihin al'adunsu da addinansu abin da ya kai haka saboda haɓaka ta masana'antu da kuma ainihin wato ci gaba na kimiyya da fasaha they somehow feel that they are inferior to the west ya ce har za ka ga mutanen ƙasashen afirka da asiya da makamantansu suna ganin cewa su kaskantattu ne ƙasa da turawa haka galibin mutanen afirka da saura suke gani in fact ya ce a hakika western technological achievements have created a halo associated with western civilization yace haƙiƙa kimiyya da fasahar nan da ke wurin turawa ya haifar da wani irin giɓi wanda har yake sa mutane sai suke ganin cewa to tarbiyya ma da addini irin ta bature ita ma a bar ai kwaikwayo ce sakamakon waccan kimiyya da fasaha da ake kwaikwayo sai kuma ya zama ana kwaikwayon hatta addininsu da ainihin al'adunsu sai ce this halo effect extends to the third world's youth admiration of all the various aspects of western life ya ce irin wannan ainihin wato gurɓacewar tarbiyya da addini ta harbi matasa a ƙasashen afirka da asiya ba don komai ba sai don sha'awa da waɗannan matasa suke da irin wancan ci gaba na kimiyya da fasaha sakamakon haka kuma sai suke sha'awa ta al'adu da tarbiyya irin ta turawa sai yake cewa malam, ah, <clears throat> hence blind imitation finds a rich soil yan afirka da yan asiya da sauransu sai suka rufe idanuwansu suna kwaikwayon turawa kuma sai zama su ɗin an same su kamar wata hudaddiyar gona ne don haka duk al'adar da ɗan afirka ko ɗan asiya zai ɗauko sai ka ganye ɗauko ta ya riƙe ta gam kamar yadda su zaka samu hudaddiyar gona an zuba mata taki ana yin shuka sai ne sai fitowa sai ka ga dan afirka in ya ɗauko al'adun abin ba ji ba gani don allah ka dubi lokacin 70 s da 'yan afirka aka ɗauko palumbo wannan wando wanda za a tsuke kwankwason a tsuke cinya amma kafa a yi ta bangameniya sabon a tara suma a yi ciko morocco haka ake lokacin ka gaggayu ba zai iya sa sile ko taro ko sisi ya sai sabulu da zai wanke rigar shi ba amma kuma kan shi ya gyara shi ya taje shi in ya zo kwanciya sai ya kwanta haka saboda kada ya rinka kwanciya a gefe gashin ya rinka dukunkuniya sai kwanta haka a hankali yana tashi kafin komai sai ya taje kan ya taje kan ya gyaggyara ya duba tukuna sannan ba zai durkusa ya gaida kowa ba ba wai don yana izala ba a'a saboda kada karin guga wandon shi ta lankwashe ko kun fahimta waɗannan su ne ake kira ciko maroko 'yan bayu ne ba sa gaida kowa ba sa durkusa wa kowa ko baban shi ne magana sai watsa wa baban turanci saboda shi fa bature ne yanzu ko kun fahimta jama'a in aka yi tuwo miyar kuka dama ba za a samu shi ba sai dai uwar ta dafa mai shinkafa da miya kuma a bashi ana bashi haƙuri wai shi bature ne kaga sun haifa kansu alaƙa kai duk wannan fa kokarin kwaikwayon turawa ne kawai shi ya rufe ido kawai turawa yake son ya kwaikwaya malam ya ce the imitator copies the imitated i.e. westerners in almost everything sai kaga yan afirka da yan asiya suna kwaikwayon turawa a kusan komai clothes a wajen sutura sai kaga suna kwaikwayon su food a wajen abinci kwaikwayon su suke drinks a wajen abin sha kwaikwayon su suke customs a wajen al'adu kwaikwayon su suke and behavior hakanan a wajen ɗabi'u ma kwaikwayon su suke yana da wahala da ka shiga cikin masallaci kaga mutane kawunan su ba hula ko suna saye da shed ko court a kasashen mu na afirka yanzu kuwa limamin juma'a ne a ƙasan masar ta gan shi da court da necktie a ranar juma'a haka a ranar idi arafa ce kawai ne da mu taɓa ganin mai court ya hau ma, amma a misira za ka ga limamin juma'a da court da necktie ya hau kan mimbari saboda an haife shi ya kashi ya ga iyayen shi ma tun wannan al'adar suke bi a wajen sutura kenan sai wajen abinci mutum zage zage da yawa ne ake sha ne da safe ne ake ci koko da kosai ko masa da miya ko sauran tuwo da kano ya dafa gurasa da miya ko da kuli ko da man gyada ya ci ba sako ce ya ɗauko furen shi da ya bama ta tun da daddare mai tsani ya sha haka ne ko ba haka ba haka ne to amma yanzu gari ya waye sai ga ana tura dankali shi dankalin ma wai sunan shi dankalin turawa a soya dankali da kwai da hanta sai ka ga an ɗan sa su wani nan cibiri cibiri cibiri cibiri nan sai ga mutum ya zauna ya ci da kofi guda na shayi da wani yankan biredi an sassa mai blue band ɗan afirka idan ya ci wannan zuwa karfe tara sai ga yana muzurai yin wasa so saboda bai gada ba karambani ne kai shi to amma tun da haka turawa suke to haka zai yi idan rana sai sai a kawo taliya a dafa in dare sai a dafa farar shinkafa amma ba haushe in dare tuwo zai dafa da miyar kuka shi ya yi hadda da ku tuwon dawa haka ne ko da haka daga ga an zubo wa mutane a masaki su tashi abinsu don haka ka kwana lafiya gari ya waye a kawo sauran tuwo mai rai da lafiya da koko da kosai ka ɗora sai ka kai a zahar baka yawai abinci ba rana a kawo dambu ko a kawo fate ko ka ga an sake dafa tuwo da miya da rana to amma sai zama yanzu har abinci gashi kamar da malamin ne yake cewa kwaikwayon su suke kwaikwayon su ake sannan drink haka waje abai ban sha komai bature kawo kimsawa muke yi komai bature kawo kimsawa muke yi da bature mai yaudari ne waɗannan abubuwan da ka ga ya sa ya sa ingredients ko ƙarya ne akwai abin da yake ɗorewa. yanzu coca-cola a cikinta akwai content na cocaine amma aka zo wurin ingredients ba za a sa ba don haka da ka ji kasala sha coca-cola ka ji yanzu nan sai ga ka zo kana diga ka sha cocaine amma ka ba za ka ganta a rubuce ba don haka halli man sai ga yana sha amma lokacin da aka wata ta mutanen da suke sa yake ina ba zai sha giya ba kawai giya zai ce to kone tura ya kawo kawai sha ake yi haka ne ko ba haka ba haka ne sannan sai ma ya ce customs haka wajen al'adu a da har a aure a gama ba ka ji motsin amarya ba har ka gama neman aure da sai ka ga tsakaninka da ita da ma bainal mashriq wal maghrib za ka zo ka tsaya kana nan ita tana can tana can din ma ta ɓoye haka sai an ɗan samu wata yarinya ta zo a tsakiya da ita ma galibi za ka yi ta magana in ka kawo kuɗi ka ta ba za ta karɓa ba sai kanwata karɓa haka ne ko ba haka ba ba ta yadda ta ci abinci a gabanka ba yanzu fa in ya zai sai samu wani lungu sai shiga ya zauna dafa'an sai ta zo ta zauna kan cinye shi sai ya harɗo hannun shi kan nononta haka ake taɗi sha biyun dare sai ka je ka same shi a wani lungu yana ne yana free calls ita kuma tana can ta guma fulo a kan gada tarin da ciki suna magana duk wannan al'adun turawa ne in aka zo aure ya ake yi limamai ne ke taruwa su ɗaura aure a tafi a kai ta gidan miji yanzu ba haka ba ne ga limaman ga komai amma ba a mutunta su ita ta sawo zulumbuwar riga shi ya sawo kot da necktie ana gama ɗaura aure shi ke sai a zo a yanka kek a gaban limamai ta rungume shi rungume ta su yi kisin juna da zulumbuwar riga hatta larabawa haka suke a garin makka da madina in kai mishi magana hazihi ada sayya hazihi ada gharbiya kace mishi wannan mujinya al'ada ce ta turawa sai ce la hazihi habara sai ce maka this is western civilization ai ci gaba ne ma ko kun fahimta jama'a waɗannan irin al'adun a yau sun game ko'ina na rayuwa sun game ko'ina na rayuwa waɗannan al'adun a yau sun kai har wajen jima'i al'adu jima'i irin na turawa ake yi komai an koma irin nasu ake yi and behavior sannan malam ya ce haka bin ɗabi'u ɗabi'u ma nasu ake kwaikwayo ɗabi'u ma nasu ake kwaikwayo me yasa lokacin da muka zo muna muƙaddimar sahihul bukhari nake cewa sai ai hakuri da mu za a ji muna karatun muna jefa turanci don yanzu an waye gari ana cikin wata rayuwa wadda kowa yana ganin cewa harshen turancin ne darajar da ɗaukaka da har zai zama yau akwai waɗanda ba su da mutunta duk wani malami da za a ji ba jin turanci sai a ce ba gidaje ne duk abin da ya faɗi sai a ce ɗan larabu da shi he is out of debt sai a ce ba gidaje ne he is not up to date kan shi bai waye ba bai san me ake ciki a yau ba to yau a makka da madina bari ka je ba za ka yi kuskure ka je siyayya ka yi larabci larabci irin wanda annabi muhammadu ya yi na ƙur'ani ko wallahi wani dariya zai maka ka ce mishi ma haza kan ta irhu kaga wannan shine irin larabci irin na alkur'ani sai kalle ka sai dariya musamman matashi ne sai maka shegantaka Inda dattijo ne sai ce masha Allahu, ta takallamu bil fusha ce masha Allahu kana larabci mai kyau sai ce allazi nahnu la nujiduhu wa nahnu al-arab mu laraba ne amma ba mu iya shi ba a awalin madina anguwar da sayyidina abubakar ya zauna ran da yake inda yake ran da annabi ya rasu mun je anguwar za mu sallah sai wani yaro ne mishi larabci dan karami ne sai dai yana dafa uban yana dafa uban irin yana dukan bayan shi yana cewa shi abi ya takallam bil lughah arabiyya yana nuna da baba dubi wannan ya iya larabci mai kyau me yasa saboda duk inda ka same su za ka ga suna yin broken ko pidgin arabic ne limaza sai ce maka le le limaza ayi in haza sai ce ايش ايش تقول ɗai ta to sai zama larabcin da ƙur'ani ya sauka da shi ake ce wani ɗalibi ne ya samu jami'ar islamiyya irin sabon shiga ɗin nan sai tsaye da ɗan tasi sai ce mishi uridu minka an ta'khudhani wa tunzilani amama al-jami'a sai ɗan tasi ya ce sadaqallahu al a jirgin so ne ka ɗauke ni ka kai ni gaban jami'a shi ɗan tafi ta yake ƙur'ani ka za sai yake sadaka Allah al'awu har al'adu jama'a akwai kalmomi yadda kuka ji muke ɗin haka su ma suke المراعى شنو رجي ما في مراعى هذا أظن باب رجي هيك جاي لك ما في ديسكاونت ما في ديسكاونت انك تقول مش ايش ديسكاونت ايش ديسكاونت انت ما تعرف ديسكاونت كيف تسمي ديسكاونت ما تتكلم بالانجليزي كيف هي تورنتي سبحان الله عليك kana cikin matsala baka iya turanci ba kana cikin matsala so da haka duk wani hali da ka shiga na kunci da damuwa in kana makaɗin musamman da ba malami ka gani ko ɗalibin ilimi ba kawai ka ga mutum gama gari yi mishi turanci in kana son a taimake ka kana yi mai turanci ko baya ji sai ka ga yana tsaye da kai yana baka haƙuri haka da zai nemo maka mai turanci in ya ga babban mutum a gabana wata bakar fata wallahu alam ko 'yar najeriya ko 'yar Afrika dai ta yi laifi wani immigration yana janta haka an zo za a shiga daga jidda za a shiga yana janta a ƙasa sai wani bakin fata ashe ba amerika ne kawai da ya zo kawai sai ɗaga hannu sai dalla wa immigration ɗin nan mayu sai fara turanci sai suka taso mishi suna tasowa da suka je yana turanci sai jawo passport din shi kawai da ya nuna suka ga United States of America sai sai suka koma kuma sai babban ya koma yana zargin karamin kawai shi kenan ya sha marin banza tun da ba America ya mare shi amma bakin fata ne shi ma amma kuma bakin America ne don haka yi fito da passport din shi sun bi sun saka mana son al'adunsu da yaransu sun kyamatar da mu komai namu malam cewa in fact there is a clear difference between justifiable rational administration and blind emotional admiration yace a hakikanin al'amari akwai fa bambanci a sarari wajen kai sha'awar abu wanda yake sha'awa ce saboda amfani da kuma abin da yake kawai ka idoni kawai kake son shi sai yake cewa it is justifiable to admire the West for its, for its technology because it is an undeniable fact that the West is very advanced. ya ce babu shakka abin sha'awa ne da kuma kowa zai iya kare kanshi akan in ya yi sha'awar turawa saboda kimiyya da fasaha da kuma haɓaka da suke da ita technologically wajen kirkiro fasaha and hence a lot waits to be learned from the west by developing countries don haka da yawancin kasashe da ke tasowa suna ta fatan su kwaikwayi kasashen turawa wajen wannan kimiyya da fasaha but to admire all the aspects of western civilization can be labeled under sub with the strong in order to gain unreal self-confidence yace sai dai kuma abin mamaki ya zama gaba ɗaya kawai ko ta wani ɓangare na rayuwa wato mutanen da ke ƙasashen afirka da asiya kwaikwayon turawa suke yi wanda kawai wai su ne haka ne don su ma su samu isa da jin cewa sun kai ka duba ka gani mutumin da ya haddace alkur'ani da wanda yake da digiri a harshen larabci da wanda ya iya karatun fiqhu idan ya shigo cikin jama'a ba sa kallon shi da wani abin nan hasali na kawai kallon shi suke bi nazaratin duniya suna kallon shi a ƙasa yake amma yanzu idan mutum ya shigo yana da digiri a famasi ko a lo ko a engineering sai ka ga irin tafiyar da yake da takamar da yake yi da irin yadda ake kallon shi shi mutum ne da ya ci gaba da bambanci da wancan da yake da hadda alkur'ani wannan a cikin mu kenan musulmi fa ka je ka shiga cikin jami'o'i kuma ka gani duk mutumin da yake karatun lugal arabiya idan ba addini ne ko shige shi sosai ba wani ko yana ɓoye kanshi ne a faculty of education sai rinka zuwa faculty of education yana ɗan yin wasu abubuwa nan tambaye shi me yake karanta sai ce yana karatun education ne nan tambaye shi me yake karanta sai ce yana karatun sociology ne amma hakikanin al'amari lughal arabiya yake karantawa ko islamic studies amma yana ganin aibi ne kaskanci ne in yace arabiya yake karantawa in aka je wani taro kai ne kake karatu sai ka je wannan yace accountancy kai ne kake karatu wannan yace economics wannan fa banking and finance wannan ne kake karantawa sai ce to masha Allah mu dai arabiya muke karantawa me yasa su ne ce masha Allah ba ba Allah ne ya ba sai shi masha Allah arabiya yake karantawa malam yake to be objective and fair to others yake don mai adalci ga kowa da kowa the west deserve to be described as technologically advanced yake turawan yamma sun cancanta a siffanta su akan cewa sun haɓaka ta ɓangaren kimiyya da fasaha similarly to be fair to ourselves kuma mu ma ya kamata mu yi wa mu adalci yace in the islamic countries we are for sure a ƙasashen musulunci ne kuma tabbas socially ethically and spiritually advanced wajen tarbiyya da ɗabi'u da bin addini to mu ma kuma mun ci gaba don haka it is unfair to describe the west as advanced in absolute terms kuskure ne ka ce turawa sun ci gaba kai tsaye kuskure ne malam yake cewa and to describe the Islamic countries as bugs in absolute terms kace kasashen musulmi kuma su ma kai tsaye kace sun ci baya they certainly have their points of strength su turawa suna da inda suke da ƙarfi and we muslims certainly have ours mu ma kuma muna inda muke da ƙarfi shi ne maganganun da na faɗa mana a takaice kaga wannan littafi gashi kamar yadda ce the crisis of western civilization azimatul hadaratul gharbiya dr muhammad ali al mutumin kasar Siriya ne abin da nake so in ce shine magana da na faɗi tun farko wato kenan yanzu a wajen addini da tarbiyya da mutunci mu alhamdulillahi mun kai yadda ya kamata a wannan ɓangaren kuma fa turawa sun lalace to amma wajen kimiyya da fasaha fa mu muna ƙasa turawa kuma suna sama to kenan karatunmu da muke cewa sai kai amfani da irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwaikwayi mutanen Makka da abin da yake mai kyau ne abin da baya da kyau ya watsar kai ma yanzu sai ka tafi ka je ka yi karatun bature babu laifi ka je ka samo alheran ka samo kimiyya da fasahar amma duk abin da ya shafi addinin su bar musu duk abin da ya shafi al'adun su ka bar musu duk abin da ya shafi yanayin tarbiyyar su ka bar musu akwai aboki na yana nan wani bakano ne yanzu babban mai ba da shawara ne ma ga sabuwar gwamnatin jihar kano din yayi shugabancin wani gidan rediyo a america da za zan faɗi sunan shi nan duk kun san shi america yake watsa labarai rannan na je wani gidan rediyo kawai sai na gan shi lafiya kana amerika na ganka yace wallahi ba shiri na baro kasar sai me yasa yace yara sun fara girma yace sun fara daukar tarbiyya irin ta turawa yaro tun yana primary 2 za a fara koya mishi wata lamba free number ne 12 999 9 ce guda uku sai ce in babanka ya matsa maka kawai ka buga na haka kawai ya ce to duk ana koya musu wannan tarbiyya in ka tashi yaro ya sallah asuba sai ya kunkuni shari'a ta ce ka safa mishi ya kai ka dake shi ka da kai shikenan an jima yace kawai sai da yan sanda sun zo sun cika kofar gidanka ka ya buga waya yau ka matsa mishi yana bacci haka siddan asabar da lahadi ka tashe shi kuna zaune kawai da kai da matarka sai ga takardar sammaci daga kotu sai ce ɗanka ne ɗan shekara goma sha biyu kai ku kara ya ce shi baya son ku ci gaba da zaman aure kawai sai yake ku rabu shi is not comfortable da zaman aurenku shi bai natsu ba da aka haife shi ya ya ga ba kai baka dace da ita ba ita ma bata dace da kai ba don haka ya je ne kawai yana neman yanci ya ce wallahi ba ni da wani dalili na baro amerika ce wannan shi ne yana zuwa suka danka mai shugabancin wani gidan rediyo yanzu ya zama babban mai ba gwamna kunkusa shawara to haka abin yake idan babanka ya manyanta shi ke nan suka zo ka ɗauke shi daga cikin gidan da ya gina suka ka ka kai shi gidan tsofaffi sai kuma suka zo ka gyara gidan ka kama ta ka shi nan ku yi nizi ku rayu shi ya tsufa sai kai shi gidan tsofaffi waɗannan mutanen za mu koyi da wannan irin tarbiyyar tasu za mu koyi da irin wannan tarbiyyar tasu ba kai yanzu a al'adar musulunci idan ka ga dattawa da kaya za ka mutunta su haka ne ko ba haka ba to al'adar da tura ina ya gaba don shi ya ɗauko kaya sai ce shit sai canza hanya matsala kawai yadda ya haɗu din nan yanzu ya ɗauki ice ina sai koma ko kun fahimta wajen addini irin addinin da suke bi ba su da tabbat game da nagarta addini 'yan mata ne suka yi tawaye a amerika cewa 'yan mata ɗin kuma fa 'yan mata 'yan iska makaɗa da rawa da waƙa suka ce me yasa kullum suka je coci sai su ji ana cewa Jesus is son of God me yasa ba taɓa jin an ce daughter of God ba suka ce to Bible ba shi da gender sensitivity bai kula da bai ba mata daraja ba ya ci mutuncin mata Allah yana da ɗa kawai ba a taɓa jin Allah yana da ɗa ba sai suka yi filing motion sai suka kai majalisar dokoki da sanar da wane ne aka je aka yi debate aka kira manya-manyan bishop da fada to ko kun san america kasar yanci ce kullum kuna tara mutane kuna wa'azi kuna cewa jesus the son of god ba taɓa jin kun ce daughter of god ba shi allah ya'ya maza yake so kai bai san mata kuma ga mata a coci to a je a san yadda za a yi suka ce to ai littafin allah ne aka ce to nan america ne a je a san yadda aka yi shine suka je suka yi nazari suka je suka haɗu da malaman turanci to yanzu ya za a yi za ka ce duk inda kalmar fan take a mai da ita child don a samu kalmar da za ta zama uniform ta samar da unification ta samar da sensitivity kowa ya ji da shi Allah yake yi ne suka ba aka canza ne suka zo suka buga shi the new american standard version of the holy bible shine recommended by the government for the christians kun ji mutanen nan haka suke addini yanzu kai ka isa ka mai da wau ya zama nu'ara a ƙo'ani baka isa ba baka isa ba to irin addinin nasu kenan wannan addini yana da nagartar da za ka bar musulunci ka kama shi to don haka idan bukata ta kama ka kaje a mayar ka karatu babu laifi sai ka je kai karatun amma ka kula da mutuncin addininka ko wani abin sha'awa yanzu duk duniya babu addini inda yake saurin karbuwa na musulunci irin america to me yasa kai zaka je kuma can ka lalace sai da haka abin da karatun mu yake cewa shine karka ce ba za ka yi karatun boko ba karka ce ba za ka karanta law ba ka ce ba za ka karanta pharmacy engineering accounting banking and finance sociology psychology philosophy ka je ka karanta amma duk abin da yake sharri ne ka bar shi abin da yake alkhairi ka yi shi Al'adunsu ka bar musu addinin su ka bar musu ka tawo mana da wannan ilimin shi muke bukata but unfortunately for us kai can da ya same mu shi ne, akasin haka ne ke faruwa in mutum ya tafi ya biyo karatu na injiniyarin sai zai zauna cikin ku shekara talatin ba abin da za ku ga ya tsara ba abin da za ku ga ya yi amma ya zo da gurɓatattun al'adu ma'ana sai zama kamar ba injiniyarin din ya je ba kamar ya je koyo al'adunsu ne to jama'a sai ku fahimci wannan shi yasa babban malami Usaimin yake cewa in ya zama larura ku tura 'ya'yanku su yi karatu a hannun turawa to ku yi hikima haɗa su da waɗanda za su rinka nuna musu addini amma Usaimin yana wannan maganar ne wallahu alam a lokacin da shi kan shi bai san yadda yanayin ƙasar turan yake ba domin daga baya yanayin ƙasar turan ya zama in ka tura ɗanka in har ka ga yin addinin to ko an haɗa shi da malami ba zai ba domin yanzu coci ce za a kaɗa ƙararrawa ba wanda zai zo sai su sayar da ita sai musulmi sai su juya ta sai ta zama masallaci yau bai wuce wata hudu ba akwai aboki na malam isa ali ibrahim Tantami yana can yana phd a computer science a london coci ce aka siyar musu a unguwarsu suka mai da ita masallaci shine malima to kaga a shi duk mutumin da ya tafi yanzu baya bukatar sai an hada shi da wani malami daga kauyen su ko garin su can din akwai masu addini akwai ilimi akwai abin nan to kuma bai kamata kai ka je karatun can ka lalace ba amma don girman Allah ku je cikin kasar Malaysia ku ga yadda ƴaƴan musulmi na arewa suke lalacewa waɗanda ake turawa su je su karatu Malaysia kuma kasar musulmi ce in baka ce ɗari bisa ɗari baka ce casa'in da biyar bisa ɗari amma ɗayanmu da muke turawa kowa yanzu sai yake a kai ɗan shi malaysia kowace uwar gida kowace hajiya ce wa mijinta take to na fa malaysia za ka kai shi amma kun san irin ɓarnar da yaran suke a malaysia amma fa dukkan tarbiyya da addinin akwai a yanayin amma yaran ne suka je kawai sun sai su kauce wannan wata ma sai ta disguising kanta sai ta canza wa kanta sura ta canza wa kanta suna sunanta jamila sai a rinka koma ana kiranta joy shikenan ta batar da kanta a cikin lalacewar tarbiyya Allah madaukakin sarki ya taimake mu sadisan malam yace lihaza hadhihi almuwajaha limadha hadhihi almuwajaha alqawiyya min abi lahab wa hadha alada almu'lim fi awwali lahaza kun tuna tarihin nan da muke karantawa da annabi ya tara su sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya addinin musulunci ai kun ga abu lahabi ne yake cewa annabi tabban laka sa'iral ayya to sai malam yake cewa me yasa irin wannan fuskanta mai ƙarfi daga abu lahabi me ya kawo irin wannan ta'addanci a bayyane a karan farko yace wa zalika likai bi halil jami' abu lahab ya yi haka ne don al'amari ya bayyana ga kowa da kowa أن da'awa الدعوة da'awa a أشائرية a عصبية قبلية don Allah ya nuna wa duniya cewa musulunci ba addini ne na kabila kaza ko na al'umma kaza ba ba al'umma ba addini ne na kabilanci ba don ku duba abin da malam ke son ya ce da annabi ya tara su sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar musu da musulunci ai kun ga inda abin inamu inamu ne i kabilan mu idangin mu da su abu da hadisi za su yi madalla da abin amma sai ga shi shine karan farko ya fara cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallam na haka ashe musulunci ba addini ne na kabila kaza ko na dangi kaza ko na suwa na su kadai ba bal huwa dinun addini ne wa risalatin min Allah kuma saƙo ne daga Allah ta'ala ila khalqihi zuwa ga halittun shi baki ɗaya min al-insi wal jinni daga cikin halittu na mutane da aljanu sabi'an to kun ga anan jama'a idan kun gane wannan to wannan lallai ne akwai gyara zama gare mu mu hausawa ko fulani ko bare bari ko makamanta musamman a arewacin najeriya da muke jin cewa addinin kamar namu ne kadai in ba da mu ba in ba mu ba in ba ta hanyar mu ba in ba da yaren mu ba addinin musulunci ba haka bane jama'a ka rika tunanin cewa kuku ne asali to dan fodo ya ce wannan irin tunanin mummuna ne ka goranta wa wani ma cewa shi fa tuba yayi shi musulunta yi an sai ya ce to kai ka koma inda shi ya baro saboda haka addinin musulunci addinin Allah ne wanda ya karɓe shi shi ne kawai zai yi shi in ba haka ba ku dubi abu lahabi wan mahaifin annabi ne amma bai karɓi addinin ba amma a daidai lokacin ga su bilal sun karɓa bilal wani iri ne bakar fata ne daga kasar eritrea ko ƙasar ainihin ethiopia a kun gada da addinin na kabilanci ne da su bilal sai an gama cin kasuwa addinin za a ba su dama su shiga saboda haka a cikin addinin musulunci babu kabilanci babu tunanin suwana da suwa ne. kowa ya kamata ya samu damar fahimta cewa addinin musulunci yana yi da shi jama'a ko kun fahimci wannan sabi Annabi mala yace fi kauli abi lahabin tabban lak alihaza jama'atana maganar da abu lahab ya gaya wa annabi ya ce tir da kai yanzu don haka ka tara mu fa'idatun kabiratun li kulli man yad'u ila Allah akwai fa'ida babba ga duk wanda ke wa'azi yana kira zuwa ga addinin Allah wa ya amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar wanda duke umarni da kyakkyawa ya hana mummuna zalika annahu sayajidu man yaqulu lahu mithla hadha al kalam fa'idar ita ce ko waye kai mai wa'azi wata ran kai ma za a iya duban ka fuska da fuska a ce tur da kai Allah wadaranka tun da shi an gaya wanda ya da addinin da ويتذكر قول أبي لهب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام الناس تديرن دا أكا جاء مكا إلن هكا ديرن دا أجاء مكا بقم مجانا ديرن دا أكا زاجيك سبب وأزي تسيك تنا أنجاء و النبي صلى الله عليه وسلم كما وان دي جاء ميشيني أبو لهب أقبان جماعة ومع ذلك لم يمنع هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم min al-mudhi fi tare da haka wannan bai hana annabi ya ci gaba da da'awar shi ba jama'a kun fahimta a nan abin ni kuma akwai abin da nake son mu ƙara lura da shi musamman masu wa'azi idan kana da'awa sai aka zage ka ko aka ci mutuncinka ko aka yi maka wani sharri ko ƙazafi ka duba an yi wa annabi irin haka sallallahu alaihi sallam. wannan bai hana shi yin wa'azi ba ko to kai ma kada ya hana ka sannan an yi wa annabi haka sallallahu alaihi wasallam da annabi ya tashi amsa ya bayar game da abin a iya bukata amma bai koma wa'azin shi kuma gaba daya mai da shi haka ba ko kun fahimta jama'a abin da wannan magana take nufi shi kana nan kana wa'azi wata ran sai aka yi maka sharri sai aka yi maka kazafi kar ya zama kuma yanzu kullum wa'azinka ya koma kan waɗannan da suke maka ƙazafi waɗanda suke maka sharri da ka fara shi kenan sai a ji ka sake komawa kansu ya nuna wa'azinka ba irin na annabawa ba ne annabi musa ba irin cutar wadda ba su yi mishi ba sun ƙayyata shi sun ce kaza sun ce kaza har ta kai suka ce gwaiwa ike da ita shi yasa bai shiga cikin jama'a ana kurme bani isra'ila maza da mata suke shiga cikin ruwa ɗaya suna wanka suna kurme annabi musa sai koma gefe guda yana yi sai suka ce baiwa ce da shi da allah ya tashi barrantar da shi ya gama wanka ya zo zai ɗauki tufafi sai dutse ya matsa ya matsa sai dutse ya matsa har ya taho aka gan shi kenan sai dutse ya tsaya ya sa kayan sai mutane suka ce ashe ma karya ce annabi Musa bai koma kuma kullum da ya fara wa'azi ya ce to ina waɗanda suka ce muna da kaza ai Allah bai ya wanke mu an gani a garin nan suka ci gaba suka ci gaba domin abin da Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ma yuqalu laka illa ma qad qila min rusuli min qabli ba abin da za a faɗa maka sabo duk abin da ake faɗa maka dinnan an taɓa gayawa wasu manzanni da suka gabace ka majnun a ce mahaukaci shairin mawaƙi na tarabbasu yi raibal manun ku dan bashi lokaci za ku ji yi shiru haka suka rinka cewa annabi duk sun sun yi annabi asiri duk sun yana wa'azi sai zo su wuce suna hararar shi wai saboda mai kambin baka daga cikinsu ya kama annabi duk sun kai na za a yi maka to kar ya zama ka koma gaba ɗaya ka shagaltu da wannan abin a'a ci gaba da umarnin da aka baka ka ci gaba da wa'azinka wannan yana daga darasin da ya kamata mu ɗauka fa idza amarta bi ma'rufin aw nahaita an munkarin duk sanda kai umarni da kyakkyawa ko ka hana mummuna aw nasahta ko kai nasiha aw takallamta an din ko kai magana game da addini fa wajadta man yu'ariduka sai ka samu wanda ya karo da kai fala ta tabayaq kar ka samu kunci a zuciyarka bal tazakkar anna mithla hadha alqawl bal ashad minhu qila li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai kai tunanin cewa irin wannan magana da ga maka ko da ta ta tsanani an ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake tunani jiya din nan kawo inda suke zaune suna shan giya a jikin ka'aba da la'asar kafiran makka su abu lahab su abu jahal su ba, su wane da wane sai annabi sallallahu alaihi wa ya zo yana sallah sai ɗan yi ya ce wani irin cin mutunci ne sallar da ake a ɓoye za a zo a ne a gabanmu muna hutawar a gaban ka'aba cikin kuwa zai je ɗibo kashi da mahaifar raƙuma kaza da aka yanka yau da safe Yanzu ya jira shi sai ya yi sujuda ya zuba mushi sai wani ya tashi haza ashqa hadhihi al-umma shine fi kowa tsaya cikin wannan al'umma kamar yadda Allah yake cewa idan ba aka ashqaha mafi tsaya a cikin al'umma annabi salihu shine wanda ya yanka wannan raƙumi ya tashi ya je ya ɗibo kashin raƙumi da wannan mahaifa ya zo jira sai da annabi ya sujuda sai ya haɓa mushi sai suka koma suna dariya har suna fadawa jikin junansu suna nuna annabi kai ne shi kai ne shi su ne wa annabi izgilanci annabi ya zaman shi a sujuda abdullahi dan mas'udi ya ce ina ji ina gani ba yadda na iya kaga ana wulakanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yadda ka iya ba yadda na iya yace sai na je na kira fatima fatima ta zo ta cire wannan kazanta ta juya ta gaggaya musu baƙaƙen maganganu annabi yana ɗago kai sai ce Allahumma alaika bi quraish la ka kama quraish wannan irin cutarwar kana nan wata ran zaka zo wucewa sai wani ya kaci majina sai kwalba maka haka za ka yi ta ganin abubuwa to duk abin da ka ga an yi maka an yi wa wani annabi an yi musu fiye da haka annabi musa mun miƙewa kai ana jiggan shi a fadar fir'auna ana dukan shi annabi musa nan da tafiya ta tafiya bin shi suka za su kashe fita yi garin duk ƙur'ani ya ba mu labarin wannan to abin da ake ce maka kada wannan ya hana ka yin wa'azin ma'ana tsoro kar ya tsoratar da kai kar kuma wannan ya sa gaba ɗaya ka juya ka tare musu shi kenan sun samu abin da suke so don haka sai malam yake cewa fal aibu naqas da aibu da naqasa laysa fika ayyuha da'iya ba a cikin ka bane ba na ƙasa kake da ita ba ba aibi kake da shi ba shi yasa suke maka haka wa innamal khata'u min alqa'i allazi qala zalika laifin ya tabbata ga wanda ya faɗi magana ya zage ka ya tofa maka ya zuba maka kazanta shi yake da laifin don haka karka daina wa'azin wannan darasi kun ji darasin da yake karantar da mu na haka kada kuntatawa ya sa kaka daina wa'azi ko kun fahimta jama'a musamman matasa na kan faɗi wannan so da dama sai zai samu masallaci sai ya fara da'awa kwana biyu sai a fara nuna mai kiyayya madadin ne kamar bai san suna yi ba su yi su bari sai rinka taya su sai su koma suna cewa wa kaji <laughs> mun taba shi haba mu na wasa ne shi ku sake tsungulo shi ko kuma ana nan sai ai kutu kutu zuwa zuwa kwace masallacin sai zai gina wani masallacin da in ya gina masallacin sai ci gaba da da'awar ci gaba da da'awar ita ce mai da martani gare su su awar ce ba sa su so daga lokacin da zai koma wani mai miki da martani to farin ciki ya tabbata gare su shi sa ka dubi malawa bakar gumi ya shekara arba'in ko hamsin yana wa'azi in ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya faɗa in aka zo sai a ce ya ce kaza ya yi kaza a zaga a zaga ana jiran darasi na gaba a jiya ba da ansa sai ka ya ce ina za a tashi sai a ci gaba da karatu inda aka tashi kawai har ya gajiyar da su gaba ɗaya suka yi tsit to wannan hikimar da dama matasa ba su gane ta ba da ya fara sai su tunzura shi da sun tunzura shi sai tunzuru kwana biyu sai bari in ya bari fa ba za su daina injirancin ba dan da ya zo sai a ce ah <laughs> ya kare ne kun yanzu ka koma kana tallan hula imana ba za su kyale ba zai zauna lafiya ba sai da aka Allah yake cewa ba bi ma umar ka ci gaba da umarnin da aka yi maka wa arid anil mushrikin kai da kai game da mushrikai الثامن مسألة تتقص الإعجاز العظيم في هذه السورة أتكي ولا سورة تبت يدا أبي لهب وتب جماعة من جوا تبدر مؤجزة da Allah yake cewa hannun abu lahab ya hallaka wannan hannu da ke nuna annabi yana zagi ya hallaka shi kanshi abu lahab ya hallaka ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dukiyar shi da duk abin da ya aikata da duk abin da ya tsiruruta da duk abin da ya tara ba zai wadatar da shi ba ranar lahira sayasla lanaran za ta lahabi zai shiga wuta wadda take da harshe mai ci mai zaɓaɓɓaka inna aba lahabi la ya zalo hayyan waƙta nuzuli hadhihi al-ayat malam ce abin mamaki sanda ayoyin nan suka sauka fa abu lahab yana da rai ومع ذلك حكم عليه القرآن الكريم بأنه لن يأتي إلى محمد ويقول له إني آمنت تارد هكا قرآن يزرتد هكونشي أكنشي وحر أبدا بزيز ورن النبي يتناي إيماني أي الزبا إن مثل هذا الحكم على رجل لا يزال حيا لا يمكن أن يصدر من بشر كذا إذن وأنه هكونشي أهكم تواني شيء وواني ba zai imani ba wani kafiri zai mutu to mutum bai isa ya wannan ba sai Allah sai sa mu musulmi aka hana mu an hana ka kace ka ga wani eh wani ba zai tuba ba baka san gaji ba wannan irin hukunci ka ji Allah ya ce wani ya hallaka ya shiga uku dan wuta ne to Allah ne kai zai iya faɗin haka don shi ya san farko da ƙarshe amma kai ka san farko da tsakiyar wanda ka sani amma baka san ya zai karke ba a ƙarƙashin haka wannan na nuna mu'jiza ta alƙur'ani don wannan da maganar mutum ce za ta iya zama akasin haka sai ce لأن بإمكان أبي لهب أن يأتي ويقول إن محمدا حكم علي أني لن أؤمن وها أنا ذا أؤمن yace domin da hukuncin na mutum ne ta wata ran sai a ji abu lahab ya zo ya ce muhammad ya ce ba zan musulunta ba ko to shi na musulunta amma kun ga da yake daga allah ne fa allah ya riga ya san farko da ƙarshen abu lahab ya san abu lahab ba zai taɓa musulunta ba da aka tura na farko da ya faɗi bakan magana allah yake dan wuta ne kuma har abada ya tabbata ne wannan mu'jiza ce ta Alƙur'ani. allahu akbar haka Alƙur'ani, a farkon duniya ya ba da labarin cewa al-yawma sanunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ya ce wa fir'auna a yau za mu cire gawarka amma za mu wanzar da ita don waɗanda za su zo bayanka ka zama aya gare su har yanzu in ka je ƙasar masar a gidan tarihinsu za a nuna maka gawar fir'auna ga ta nan yanzu zamani na haɓakar yaɗa bayanai tana nan a intanet zaka je ka gaggawar fir'auna ga ta nan hoton ta karar an ɗauko komai na shi ka gani yanzu hawanta kan intanet ya ƙara wa ƙur'ani mu'ujiza da ba sai ka je nufar ba yanzu daga koina ina a gaban ka zaka buɗe kawai ka gani ga ta nan shine kamar yadda Allah yake don ka zama aya ga waɗanda za su zo bayan ka cewa wannan da ke cewa shi ne Allah shi ne ubangiji yau ga shi nan a gaban ka kana ganin gawar shi qur'ani ya faɗa haka so da ka duk abin da alqur'ani ya faɗi jama'a gaskiya ne abin da kaɗai ba haushe ke cewa sannu ba ta hana zuwa daɗewar ba ai kaza ba baya nuna babu abu baya nuna ba za a yi ba domin duk abubuwan da alkur'ani ya faɗi ga sunan da yawa an ga suna ta faruwa ga sunan suna ta faruwa ga sunan suna ta faruwa ga sunan suna ta faruwa wa kazalika man akhbara ko محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا لهب سيموت على الكفر وهكا كما suka sake tambaye cewa wa ya gawa wa annabi cewa abu lahab zai mutu akan kafirci wa ya gawa mishi Allah ne inna ba'da ahli makka kanu yu'minuna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma'a zalika lam yuhkam lam yahkum alaihim ar-rasul bin nar ai akwai wasu mutanen maka suna cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a taba jin annabi ya ce yan wuta bane yanzu mus'ab ba mus'ab ibn zubair ba umair umair ibn mus'ab umair ibn mus'ab wani kasaitaccen kafiri ne wanda duk sharrin da ya za a hada da annabi sai zai mai kuɗi ne sai ce ya ɗau nauyin wannan abu turan nan sai aka je yakin badar sai aka kama ɗan shi da aka kama ɗan shi sai hankalin shi ya tashi duk wani kazar-kazar shi sai ya zama yanzu jikin shi kamar an zare mishi laka nan nan sai ka same shi gashi ne ya yi tagumi lafiya yace ina lafiya babban ɗana yana can wurin musulmi muhammadu ya kama shi yace wallahi ba don iyalina da dukiyata ba wanda zai kula min da ita ba in na tafi yace ba sai na je kaso muhammadu sai abu jihal ya ce a'a in je wannan ne na lamunce maka tafi nan take sai ya ɗauki raƙumi sai zabura sai madina yana isa madina annabi na cikin masallaci da shi da jama'a umar da shi da wasu jama'a suna waje suna hira to kowa ya san shi a jahiliya masharranci ne masharranci ne sai ga shi a madina sai umar sai nitse kafin ya sauka daga raƙuminsa sai umar ya ci shi, sai rikito shi ƙasa in fada akwai amfanin su duk waɗannan 'yan banga da 'yan daba kar ku watsar da su kowa da alheri sai ce a haba umar ba kotun daga makka ba za a dan sannu da zuwa ba shi ruwa ya sha ba sai aka ci kwalata ya ce ban yarda da kai bane ce me kawo ka sai ce na zo ganin muhammadu ne ya ce mu je umar na rike da kwalar shi za shi cikin masallaci suka je zaunar da shi yana rike da shi sai annabi ya ce to ka sake shi mana sai ya sake shi kai ne zo da kai sai ce na zo roƙon arziki ne ɗana da ko kama ku bani sai annabi ya ce a'a haba umar kamar ba kai ba jarumi irin ka kuma za ka yi ƙarya ba haka ba ne ka faɗi gaskiyar me ya kawo ka sai ce a wallahi abin da ya kawo ni kenan sai ce ƙarya kake ya ce na hajji ne don ka kayi tagumi ga da kuka ga da kuka don kar wani ya jima ka'aba kuka shiga kuka kulla kanku annabi na rufe bakin sai daga nuna yace ashhadu an la ilaha illallah ne musulun da yake saboda wannan magana ce da ya tabbatar wa ya kawo ta ba waya ba GSM ba kaza ba kaza shi ya taho yanzu kaga wannan babban makiyi haka ne ko ba haka ba haka ne amma kaga annabi bai taɓa cewa wuta zai shiga ba saboda Allah bai gaya mai ba kuma ka gaya ya gari ya zama ne ya zama babban masoyi idan kana karanta hadisin aikin hajji zaka ji lokacin da aka yi safa aka yi marwa aka yi safa aka yi marwa da aka zo kan marwa a hawa na bakwai sai ka ji jabir ya ce sai wani dattijo ya ce a ra'aita ya rasulallah umratana hadihi alana khaffa amlil abad wannan umarar da muka ya manzon Allah mu kaɗai ne ka zamanin ɗan irinta ko kuwa har abada sai manzo Allah ya rutsa yatsun shi haka yace dakhalatil umratu hakaza ila yawmil qiyama umara ta shiga hajji haka har kiyama ta tashi wannan dattijan shine umar din to shi ne sai suka zo cikin sahabbai in an zauna ana dan raha haka suka yi sallah asuba sai a dan zauna ana dan hirar jahiliya oh a jahiliya wani kai ne kaura kai ne kaza to shine sun sune mai kirari suna ce mishi shaitanin jahiliya hawarin islam Shaitanin jahiliya amma sai da musulunci mus'ab ke ne eh, Umar, ibn mus'ab shi ne lokacin da rikici ya barke tsakanin muawiya da aliyu sai zai bayan aliyu saboda iya kulle-kulle idan ya tsaya ya kulla sharri ya kulla sharri wanda za su yi wa mu'awiya sai faɗi sai sujuda sai tuba sai ce ashe a musulunci ake kun fahimta shi ne sai ce lailar islam lamakartu makaran la tutiquhu arab sai ba dan musulunci ba da sai na shirya makircin da ba wanda zai iya daukan shi a cikin larabawa ko kun fahimta to shi sa duk ɓarnar da ka ga mutum ne kaka ce dan wuta ne domin kai ma ba rawa kai wa Allah ba ba su juda kai wa Allah da ya saka ka a shirya ba na haka ku karanta fatihul majid wani ya taɓa duban wani fasiki ya ce wallahi Allah ba zai yafe maka ba wallahi Allah ba zai maka rahama ba annabi ya ce sai Allah ya fushi da wannan maganar tashi sai ya kashe su gaba ɗaya su waɗannan mutanen sai ce kai ni za ka sha alwashi a cikin mulki na ka ce ba zan yi rahama ba to na yi mishi rahama kai kuma na ɓata aljanna da zan baka sai da aka jama'a aljanna ba kayan kowa ba ce ta Allah ce kada kai wa kowa bakin cikin ya shiga kai murna kowa ya shiga don in duk duniya sun shiga ba za a rage maka ɗaki ko ɗaya da aka yi niyya za a baka ba na fata an gani hasali kamar yadda muka kawo ji wurin tafsiri rana alkiyama an shiga aljanna sai ta yi yawa ya zama ga wasu ɓangarori ba kowa Ya Allah ya ce wani ɗauki ka ƙara wani kai ma ɗauki ka ƙara wani ɗauki ka ƙara so da ta yi yawa so da karkai bakin cikin wani ya shiga rahama Allah ce kuma Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in ya rahmata ta ishi komai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka annabi bai taɓa hukunta wani cikin su ba sai yake cewa wa minhum man za'a ila rasul wa aslam daga cikin su akwai wanda ya zo musulunta wurin manzon Allah an fahimta man akhbara rasul anna aba lahab lan yakuna min haula wa ya ga wa manzon Allah cewa abu lahab ba zai zama cikin waɗannan ba inna hadha al-hukm kaga wannan hukunci sayasla naran zata lahabin da Allah yake la yumkin an yasdura min muhammadin ba zai yi a fice daga muhammadu ya fito ba illa bi khabarin mimman ya'lamu al-ghaiba subhanahu wa ta'ala sai dai da bada labarin wanda yake sane da abin da ke ɓoye Allah mai tsarki da daukaka fa kana fi hadhihi al-aya ijazun azimun don haka wannan aya akwai mu'ujiza mai girma a cikin ta wa rabbin kuma mai da martani ne mai ƙarfi. alaman yaqul ga waɗanda ke cewa innal qur'anal karima min ta'lifi muhammad cewa shi alƙur'ani mai girma wai annab muhammad ne ya ƙirƙire shi wannan magana sun faɗe ta a baya ku kiyaye sun san da ƙur'ani yake sauka kuma har yau suna faɗinta a shekara ta dubu biyu da ɗaya wato shekara goma da ta wuce america online wani website ne in ka buga www.aol.com america online suka zubo wasu surori da ayoyi suka ce wai wannan amsa ce ga abin da ƙur'ani ya je jeho ƙalubale 1400 years ago Allah yake cewa wa in kuntum min ma na zalna ala abdina a bi suratin min mislihi in kuna shakkar ƙur'ani da muka saukarwa da bawan mu to ku zo da sura irin shi sai suka ce ga surori guda takwas sun zo da su don haka sun amsa wannan challenge din in za a saman website din da za su da za su saka waɗannan din wannan ayar suka kawo da turanci cewa sun amsa wannan kalubale din shi ne aka samu wani profesa daga jami'ar bayar da ke nan kano profesa uba abdallah daga faculty na education ya ba su wannan amsar kuma graduate ne na nan ab shafi nawa suka yi shafi bakwai ne zuwa takwas amma profesa oba abdullahi sai da ya ba su rejoinder ya ba su rabbi shafi talatin da biyu zuwa da uku yana sakin wannan rejoinder tashi rabbin shi akan intanet sai suka yi sauri suka ɓoye saboda yanzu kuma abin ya zama abin kunya su ci gaba da bayyanawa amma duk inda ka je ka sanya a search ba a fage na bincike ko yahoo search ne ko google search ne kana sa sura like it ka sa shi in single word sura like it amma kar ka sa shi a sentence daya ka sa shi a matsayin kamar kalma daya ce zai ɗauko maka wannan surorin gaba ɗaya da kuma rabin professor uba abdallah <laughs> domin kwamfuta hatsari bancinka duk abin da aka rubuta a kan kwamfuta baya sharuwa mana duk abin da ka rasa akan kwamfuta za a iya dawo da shi ko da an ce ya bata a za a iya dawo da shi sai da aka ko sun je sun abin nan ma dai oho ya lalubo shi abin da nake so in ce ƙur'ani gaskiya ne amma saboda kafiranci ta saka wa musulmi shakka za ka ga wanda ba musulmi ba wai zai zai ce maka kaza kaza ne kaza kaza ne wani ya saka maka shakka ina maka cewa qur'ani ƙarya ne amma alƙur'ani gaskiya ne wani malami mai suna Sheikh Muhammad Al-Arishi dan Saudiya ne ya tafi zai karatu a ƙasar America to in aka zo lecture tiyata kafin lecture ya zo sai zauna yana ta tilawa alqur'ani ashe cikin ɗaliban turawa akwai wata tana da aljani sai dai samu nan ga wani ya sa muzik kusa da ita ana ta jin muzik ɗin shi shi kuma zai zauna a kujerar baya shi ke yana fara karatun alkur'ani kawai sai ta fara sai kawai sai ta fara jijjiga to su da yake ba su damu da qur'ani ba so hankalin su ma da yi a nan ba sai suka ɗauka cewa daɗin music ne sai ta sake irin wannan style ɗin ne ko yaya ne sai aka ce a kashe music ɗin nan sai a kashe shi dai yana ci gaba da tilawa ba su lura ba ni faru yana ƙara karatun alkur'ani tana ƙara girgi sai suka ce da Allah ko zai dan yi shiru yana yin shiru shi kenan sai sai sai sai ajiyar zuciya ah, me yake karanta sai ce qur'ani ne ne qur'ani ce littafin Allah ne ah, to ban danki da wannan music din sai ce a ku sa mata music din ku ji sai ka sa mata music ba abin da kai sai ce to bari karanta ku karanta sai ta sai ka shi zai ce musu shi ko zai aljanni ne jikinta ma'ana yanzu bambancin wancan magana ne na wani wannan na Allah ne su haka alkur'ani yake jama'a don haka dangane da tabbatar da cewa ƙur'ani maganar Allah ne ba a buƙatar sai an wuni ko an kwana ko an rubuta manya-manyan littattafai mutane za su gamsu daga ciki shi ne littafi ɗaya tamkar da miliyan shi kaɗai ne littafin da a yau masu shi za su lamunce a tattara duk wanda yake rubuce daga ciki a zuba a teku ma'ana duk ƙur'anin da ke duniya kaf da za a je a zuba shi a kogi duk bible duk wani littafi na mabiya addinai su ma a ce su tattaru su zuba shi a cikin teku sai a ce a cikin kwana uku ko waɗanne su dawo su retrieving nasu su rubuta nasu da ka musulmi za su rubuta kai tsaye ɗan ƙaramin alaran mama da a samu ba sai an samu gangaren ba amma ba za su iya rubuta nasu ba sannan ƙur'ani shi ne littafin da za ka canza harafi ɗaya ku ta jayayya da 'yan islamiyya kana cewa bismillahir rahmanir azim in islamiyya za su ce a'a ba haka ba wannan ba a kai da malamai ba tukuna ba in islamiyya ne za su ta jayayya ce sam babu wannan a qur'ani amma babu fa ka canza nan ka canza can ka kai musu su ana sabis a lokaci guda ma kowanne yana ɗauke da different text with controversial statements maganganun suna karo da juna wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza saboda haka waɗannan abubuwan jama'a suna tabbatar da ƙur'ani mu'jizar Allah ne bara a wurin aikin hajji wani da yahude da ya musulunta ya je aikin hajji suka haɗu da malamin nan da kuke karanta littafan shi asaf mai saba'una hadisa shi yake ba mu labari yake suka zo suka zauna da mutumin mutum ya ce shekarar shi tamanin da biyu yanzu ya shiga ta tamanin da uku bai hudu ne mutumin kasar ingila bature yace gaba ɗaya rayuwarsu su sun ƙare ta ne a wajen yi wa musulunci makirci mana su ne orientalist yace tun yana shekara ashirin da biyar a duniya suke rubuce-rubuce suna maganganun banza akan addinin musulunci yace abin da ya kai shi ya musulunta yace kawai ran nan sai danna satellite sai ya ga ka'aba za a yi sallah yake sai ga mutanen gaba ɗaya sun kewaye ka'aba yace kai abin da ya bashi mamaki yace sai ga kawai mutum ɗaya ne a gaba sai biyu yace sahu sahu yace kawai sai ga sun jaru yace wallahi a Amurka ne sai an kawo yan sanda da kula kai suna ta dukan mutane sannan za su nasu yace kuma da ya biya za su sake wargaje ce amma kawai abin da ya bashi mamaki mutum ɗaya ne kawai sai juya haka bai kalle su ma ga waɗin su sau sau kawai shi kenan kowa ya tsaya shi kuma abin da ya ja shi ga musulunci kenan shi ne musulunta 2010 a 2009 shi ne 2010 ba da sai ta aikin